أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da uku ga watan zulkaida watan sha daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da shida kenan ko ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da uku miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma sha shida a cikin wannan sura mai albarka suratul furqan yau kuma za mu tashi farkon aya ta goma sha bakwai wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin sura mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم ويقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى استانسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وبنجي ويوم يحشرهم wato ana kaddara uzkur uzkur yawma amma ta musu ranan da Allah zai tara su bitahaniya da ƴaƴan ya guda biyu a ƙasa yahsuruhum wa qur'a bin nun a wata kira'a wa yawma nahsuruhum idan an ce yahsuruhum ranar da zai tara su fa'ilin shine wato ainihin Allah madaukakin sarki eh, akwai zamiri wanda yake zamirin rafi ne wanda yake yana koma ya udu ila lafzul dalala idan an kai nahshuruhum ubangiji na magana da kansa ranan da za mu tara bi nunil azamati da nun ta wanda yake kamba ma kansa dan buwayar mulkinsa tuna musu ranan da za mu tara wa ma ya'buduna min dunillah su da duk abin da suke bautawa ba Allah ba min al mala'ikati kamar mala'iku wa Isa da annabi Isa wa Uzair da annabi uzair wal jin da kuma aljan dan cikin mutane akwai wanda suka bauta wa annabi isa kamar yadda cikin su akwai wanda suka bauta wa uzair cikin su akwai masu bautar mala'iku cikin su akwai masu bautar aljanna su da duk wanda suka bauta ba Allah ba wannan wanda ba Allah din ba ya shafi salihin bawa ko bawa wanda yake ba nabi ba ya shafi abu ne mai hankali kamar dan adam ko aljan ko mala'ika ko kuma ya shafi wani sassake na itace ko wani balgace na dutse duk abin da mutane suka bauta ba Allah ba ranar tashin kiyama Allah zai tara su su da wannan abin bautar da suka rika dan nuna gajiyawar abin da suka wa din fa yaqulu sai Allah ya ce da su a antum adlaltum ibadi haula zai ce da su waɗanda aka yi wa bautar sawa'un annabi Isa Uzair mala'iku aljanu ko waɗanda ba na gari ba za a ce da su a antum adlaltum ibadi ko ne ku halakar da wannan kaso cikin waɗannan bayin nawa kuka umarce su su bauta muku su kyale ni amhum dallu sabil ko su da kansu dai suka kauce wa hanyar gaskiya suna cikin sani dan san zuciya menene ya faru cikin ɗaya daga cikin biyu din qalu waɗanda duk aka bauta ba Allah ba sai su ce subhanaka sarki ya tabbatar maka ya Allah ai tanzihan laka amma la yaliku bika sarki ya tabbatar maka ka fa karfin hada ka da abin da bai dace da kai ba domin itikadin sa maka kishiya kudure cewa kana da ɗako mace wannan bai dace da buwayar mulkin ka ba bai dace da kasaitar ikon ka ba shine ma'anar bahana sarki ya tabbatar maka ma kana yan badilana ko kaɗan bai dace gare mu ba an nattakhidha min dunika min awliya mariki waliyai majibinta lamari min dunika wani wanda yake ba kai ba sawa'un wannan wani annabi ne mursali ko mala'ika ne mu karrabi, ballantana kuma wanda bai kai annabi daraja ko bai kai mala'iku daraja ba mala'iku kansu ba mu rike su ba a matsayin kishiyoyi gare ka sannan kuma mu ba mu mayar da kanmu mazanto kishiyoyi gare ka ba ma gane yan ba lana an nattaka min ka min auliya walakin sai dai abin da ya faru ka kai ne ka ji yadda mutane dadi ka ba su dogon rayuwa da wani abu na kuɗi ko mulki da suke takatawa da su ji daɗi su ko su sha abin da suka ga dama su sanya irin tufafin da suke so su gina gidaje wannan jin daɗin sai ya damotar da su sai ya shagaltar da su hatta na su zikira har suka kyale tunatarwar da kai musu ta wahayi lafazin azzikir yana nufin ba wai zikiri na ambaton Allah da sigar la ilaha illallah ko subhanallah ko dukkan wani zikiri da aka saba yi da baka ba zikiri anan yana nufin wahayi da ka saukar jin daɗin rayuwa ya shagaltar da su wahayinka da ka saukar domin wahayin da Allah ya saukar ya saukar da shi ne dan tunatar da zukata hatta su zikira suka kyale zikiri ko suka kyale wahayin da ka saukar wa kanu qauman bura suka kasance mutane halakakku batatu ay halka suka zanto halakakkun mutane ubangiji ta alaka kad kazzabukum bima taquluna wato za a fuskantar da wannan magana zuwa ga su masu bautar a ce da su kad kazzabukum bima taquluna to yanzu kam sun riga sun kare ta ku gane da abin da kuke faɗa ko kun rike annabi Isa kun ce shine Allah ku zai fice to ya annabi Isa ya kare ta ku ko rike annabi Uzair kun ce shine Allah annabi Uzair ya kare ta ku a safar da kiyama ko rike dukkan wani salihin bawa ko wani wali kun ce shike arzutawa shike kashewa shike rayuwa shike da kudrar gada yau ya kare ta ku to ya za ku dan ya ce shi ba ruwan shi ba shi yake a yakan subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya sun riga sun kare kanku fakad kadzabukum bima taqulun fama tastati'una sarfan wala nafra ku da kanku yau ba ku iya ba ku da ikon sarfan kautarwa da kanku wata azaba ta dan faro wala nasran ko ba za ku iya tallafa wa wani ku ba ma'ana wanda bai iya karewa kansa ba zai iya taimakawa wani shine kuma ta sarfan wala nasra wa man yazlim minkum cikin ku dukkan wanda ya zalunci abin da ake nufi zalunci a nan shirka ya kudurce yiwar wani ya zama kifiya ga Allah sawa'un a bangare na rububiyya shine rabu mai kashewa mai rayawa mai arzitawa mai talautarwa mai saukar da ruwa mai jarrabar mutane da fari ko karancin amfanin gona ko kuma ya sanya masa kifiya a cikin ilahiyya cancantar bauta ya dauka wani bangare na ibada wani wanda ba Allah ba a iya masa shi a iya roƙon wani ba Allah ba a iya neman taimakonsa a iya neman tsari daga wajen shi kaga ya sanya wa Allah kifiya duk wanda ya wannan to ya zalunci wa man yuzlim minkum dukkan wanda ya zalunci cikin ku nuzikuhu azaban kabira za mu tantana masa azaba wanda take mai girma ita ce azaba ta wuta jahannama wadda ba za a gafarta masa ba inna allaha la yaghfiru ay yusraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji ala baya gafartawa idan an hada shi da wani amma yana gafarta abin da bai kai shirka ba ba. wa mun yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida duk wanda ya tarayya da Allah ya sanya wa Allah kishiya hakika ya bata bata wanda yake mani sanci Allah ya tsare abinda waɗannan ayoyi suke nuna wa kasawar duk wani wanda za a rika a matsayin kishiya ga Allah da haka sai Allah shi kadai yake a cikin kowane bangare a cikin rububiyya a cikin ilahiyya a cikin al'asma'i wa sifat galibi littattafan da muke karantun tauhidi daga cikin su waɗansu za ka ji su sun ɗauki tauhidi a matsayin Allah shi kadai wajen halitta wajen arzikawa wajen rayawa da kafewa amma ba su faye yin bayani wajen Allah shi kadai ne wajen cancantar abota masa wanda wannan shine hakikanin da'awatul anbiya wa rusul dukkan annabawa dukkan manzanni sun zo ne dan su yi bayanin Allah ne kadai yake cancanta abota amma ba wai sun zo dan su bayyana mutane Allah ne ke yin halitta ba saboda wani abu ne wanda dan adam zai iya sanin sa ta hanyar fitra fitratan lahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah dan adam ya san da ya tashi ba shi yi kansa ba kuma ya san ba mahaifinsa ne ya yi ba kuma ba sai shi akai a kasuwa ba lalle akwai mahalicci ko da idan sa bai kai shi ba ko da da ya lalaba da hannu bai taba shi fikra ta dan adam sanan na musa kai haka ya san akwai mahalicci kuma mahalicci nan yana da siffa ta daukaka shi ke sa duk lokacin da ya samu kansa cikin halin kakani kayi sai ya daga kansa zuwa ga sama inda yake tsammani ta hanyar fitra anan Allah ɗaya ko matsayi mutum kai a cikin wani loko za ka masa duka yi duba dan ba wurin fita hagu ba wurin fita gabas da yamma kudu dare ba wajen fita ina zai nemi inda yake tsammanin taimako da agaji ya zo masa sama yake ta hanyar fitra haka inda zaka jefa mutum cikin ruwa baya mika hannunsa ko ina dan neman agaji da sanyo sai da rika bikawa sama fitra da Allah halitta dan adam kenan dan saboda Allah shine al-aliyu ulullahi ta'ala kuma guda uku ne wato daukaka duka guda uku ne suke tattaruwa ga Allah akwai uluwu sha'ani wanda sa'aninsa ya ɗaukaka ya bunƙasa akwai ulul kadari girman sa ya bunƙasa a cikin zukatan masu imani da shi dan ba sa ganin wani da girma irin nati akwai ulul zati ɗaukakuwar zati zatin sa ba kasa yake ya ɗaukaka subhanahu wa ta'ala dan kasancewar sa a kasa kaskanci amma kasancewar sa a sama shine ɗaukaka da buwaya da isa da batuwa shi yasa duk inda ya kawo wa kansa siffofi na kambama sai ya cike su da wahuwal aliyul azim al-aliyu ko al-kabir ko al-aliyu al-azim kaga ayatul kursi wanda ita ce a'zamu ayatin fil qur'an mafi girman aya cikin alqur'ani ba ta fuskar tsawo da adadin kalmomi ba ta fuskar falala da daraja an take ta da wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyu al-azim da aka kawo kore ma Allah kishiya kowane irin nau'i na kishiya sai aka take da wahul aliyul kabir qul da allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هنا العلي كم هنا الكبير علو الذات علو الشأن علو القدر في قلوب عباده المؤمنين شيني بدأ كتير تكوش سبحانه wato kaga wannan shine hakikanin tauhidi wanda annabawa suka zo su tabbatar tabbatuwar ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne abin bauta amma dukkan tagaltuwa da zaka yi wajen Allah ne kadai ne kashewa mai rayawa mai arzikawa mai busare mai kaza ya san abin da ke cikin duhun kasa ya san abin da ke kaza bangaren rububiyya kake tabbatarwa wanda kafaran maka ma sun tabbatar da wannan wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna khalaqahunna al azizul alim duk wanda zai yi da Allah ne ke haka qul liman ardu man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul man rabbus samawati wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa la sayaquluna lillah قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله dare da rana duk sun maganar suka kai kaɗai kawai ka nufin fadar Allah kai tsaye kai ka rufe kafa da wani da wani da wani mai daraja da yafi ka mai mutunci da yafi ka mai tsarki da ba da datti ba irin kawai mai datti shine inda aka samu matsala ta farji kai roki wannan sai shi ya roki Allah faɗa masa bukatar ka shi ya faɗa wa Allah kaga annan gurin sai sai gadarwa Allah na kasu abinda ake abinda suke nufi a cikin wutar hankalin su ma'ana Allah baya jin yarenka wannan din shi zai ji yaranka su kuma sai faɗa Allah bukatar ma'ana kafin ka duba dogon hanyar da ake ba ka fada masa shi ya fada wa Allah shi kuma ka ta uduguni astajib lakum roƙe ni in an sama ka roƙe ni karka sa wani tsakiya ni ma in an sama ba tare da na sa wani tsakiya ba yanzu ai kamata yi inda ake sai ka bi dukan wani ka samu to kuma idan Allah zai bayar sai abin ya biyo ta hanyar wani kuma sai zo wajen ka to dan Allah idan haka ne abinda ka roƙa na arziki da kasuwa da komai ta hanyar wani don Allah ya bayar da Allah ya ba kuma sai mi ko ta hanyar wani kai zai zo gare ka wallahi wallahi sai dai san ma. yadda kai ma san maka ka kake duk arzikin ka baka iya bashi arzikin ka gaba ɗaya sai dai ka san mishi ya nace da tambaya ka sake san mishi to inda da ka roƙa din sai an yi wannan biye biyan ba wai kai tsaye bane ba <laughs> wallahi da ba ka samu ba amma Allah ce ud'uni astajib lakum ujibu da'watar da'i in idza da'ani shike na magana ba wata wasu da tsakiya dan addu'a ibada haƙƙi ne na Allah shi kaɗai ba sai an bi ta hanyar wani a tsakiya ba to dukkan wani wanda za a roƙa ko shakka ba ko gajiya ta tarar shi amma dan wautar da tunanin mutane sai ka ji sun ce ai kasa kasa tauhidi ma gida uku shi kansa shirka ne har ina jin wani malami na cewa to wanda suke da wani ahlus sunna ne allolin su sun guda uku ne wa akwai wani abu sunan shi rububiyya akwai wani abu sunan shi uluhiyya akwai wani abu sunan shi kaza kaga wannan wata da hankalin masu tunani ne kuma wai sai su dauka cewa wai ai shi kansa ma kansa tauhidi din gida uku wai bid'a ne babu shi a cikin addini kaga wannan shi ma jahilci ne duk wanda ya faɗi wannan sai a gane jahilcin sa a fili ko a gane son zuciya ne wannan an so abu ta uzuri kana ya ce malami ne amma son zuciya ne amma in ba haka ba kawai sai a ce jahili ne bai san komai ba to amma wanne fi muni da a ce jahili ne innu bai san komai ba da kuma a ce a ah, malami ne kan zuciya ne ayoyi guda biyu kawai inda za ka takaita a kansu wai me yasa kuka cewa guda biyu ga malam da zuciya hakuri ayoyi guda biyu kawai cikin alqur'ani kowace daga cikin ta kunshi aka samu tauhidul salat ga ɗaya cikin suratul maryam Rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya Rabbu samawati idan an ce rabbus samawati da yake nufi ay khaliquhuma wa mudabbiruhuma wa ma fihi ma min al makhluqat mahalicin su mai kula da duk abin da ke cikin su na halittu kaga rububiyya din fa abuduhu wastabir li ibadatihi ka bautata masa kuma ka yi hakuri ka cije wajen bautar ta kar wani ingije ka akan haka wannan kuma yake nufi kenan uluhiyya din kenan dan bauta din kenan tauhidul uluhiyya kenan ko tauhidul ibada daga nan hal ka alamu lahu samiyya shin yana da tafara wannan mai kenan tauhidul asma'i was sifat ma'ana wahidun fi asma'ihi was sifatihi laysa lahu samiy ba da tafara ba ya da kini kaga ayar ta kunshi aka samu tauhidul salasa sannan kuma idan ka koma cikin suratul mu'min ko suratul ghafir Allah ce huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu din sai sai alhamdulillahi rabbil alamin huwal hayyu al hayyu wannan menene suna ne cikin sunayen Allah kaga tabbatar da tafsirul asma'i kenan mafaka la ilaha illa huwa ba abin bauta bisa ga tantanta sai shi kaga tabbatar da me tauhidul uluhiyya fad'uhu mukhlisina lahu din uluhiyya sai kuma ce alhamdulillahi rabbil alamin mai kira nan karshe rububiyya to kuma wannan gida ne ko fa ma yan lokacin fa inna hala ta'mal absar walakin qulub sai wai zuciya in ta makance ganin ida bai fa'ida ba ma'ana matakan zuciyar mutum ya kasance akwai tangarda a cikin ka ganin sa na ido ba zai masa amfani amma idan zuciya ta so a warke a fadake to sai ga mutum yana fahimtar al'amura yadda suke kamar da Allah ya bayanin su kamar da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya sharhi su Allah gane da mu gaskiya sai Allah ya mai aya ta gaba wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna as-sahama wa yamshuna fil aswaq وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وبنجي ce وما أرسلنا قبلك من المرسلين دقي بما أيكو وطن لسيك كافين كبتشم من ذنبي إلا إنهم لا يأكلون الطعام sai don kasance wasu masu cin abinci lallai suna cin abinci wayan suna fil kuma suna kai kawo zuwa kasuwanni don bukatunsu fa anta mithluhum fi zalik kai ma kamar haka kamar su a bangaren cin abinci ko bukatuwa zuwa ga yin kasuwa kaje da kanka zai sallahu da haka cin abincinka bai ture kasancewar ka manzo ba dan manzanni kafin ka suna ci suna sha zuwan ka kasuwa dan waɗansu ka bai ture kasancewar ka manzo ba dan manzannin da suke kafin ka su ma haka ma'ana wanda ya aibata ka zuwa ga cewa wai kana ci kana dan haka bai da manzancin ka ba ko kuma wai kana zuwa kasuwa kamar da suka ce mali hadar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq a fakaice ya aibata dukkan manzanni ya aibata dukkan mursalai da suka wuce a baya a tarihi dan haka suke an gane ku ina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamsuna al-aswa wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna wato ainihin mun sanya sashin ku ya zanto fitina da sashi ai baliyatun ubtiliya al-ghani bil faqir baliya ai wato baliya ita ce fitna din wato na sanya sashi ya zanto baliya wato bala'i da sashi ko jarraba da sashi abtal al-ghani bil faqir nukan jarrabi mawdaci da talaka ya zo ya matsa maka da roko da sare ko dai bai roke shi ba in ya dura masa ido kaga an jarrabe shi da shi wa sahiha bil marid nikan jarrabe mai lafiya da mara lafiya wa sharifa bil wadi nikan jarrabe mai mutunci daraja da daraja da mutunci da mai karancin daraja mai karancin mutunci wanda kullum idan kadan hausin kai da Allah ya jiki dadin akan sa yana maka hasada ko yana kokarin sai ya ga mutuncin ka yaro والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس منزه wanda aka ke kance shi da karamci na annabta shi kansa suna ne da asrafin nasi min al kufar fi asri suna ne da mutanen da suke ganin masu kima ne su a cikin kafiran zamanin sa dan sai su ga cewa kuma so ke kwace musu mabiya ko mutuncin da suke da shi shi kuma yana takara da su to Allah ya sanya sashi ya zanto fitina ga sashi ko shakka babu wannan haka abin yake kai talaka sai a jarrabe ka da mai kuɗi ba ka da shi kullum ka daga nan mai shi sai zo sai da ranka damuwa kai kuma mai kuɗin a jarrabe ka da talaka ko mai yawan nasi ko mai kaza ko mai kaza ko mai yawan yi da kai duk talaka lokacin da ya ga mai kuɗi haushin sai kiji sai dai kawai yadda abin yake wani imaninsa yake sa ya mulkushe wannan kiyayya ya tije ya tuna falalar Allah ya tuna imanin da Allah ya baki ya fi motar wale ya fi gida irin na wale ya fi mukamin wale. amma in ba haka ba ko yaya ka wuce sai ka ga ya ja haushinka ko a kike ko a kike kai kana kan mace sai ya ja haushinka ko kuma shi yana mace kai kana mota sai ya ja haushinka balla sana mai tafiya a kasa ya ganka a mota ko ya sai ya ja haushinka ko wucewa kai ba da niyya ba sai to malam mu ma dai Allah ya rufa mana haka kawai ba ya dan tayar da kura ko ka taka ruwa ya dan falla shi sai ya zage ka sai ya faɗa maka ba daidai wannan fitina ce ubangiji ta Allah ce wajen Allah ba da kullu ba fitna ba da kowa ya haka al'amari ne wa kadhalika ulama wa hukamul ma malam yake haka malamai na gaske su da shugabanni masu adal tashi fitina ne ga tashi kuma su ma fitina ne ke ga sauran mutanen su su malamai fitina ne da sauran mutanen su duk shugaban da yake so ta adalci suna ne sai an jarrabe su da wanda ba su kan haka ka kaulihim kamar da su kafirai suka rinka fada dangane da manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatin azim ina ma ake wannan alqur'ani an saukar da shi ne akan wani mutum mai girma sananne a cikin wannan alqaryu guda biyu ko a cikin maka ko a kai dai amma dan me za a saukar da alqur'ani kan wani banda ba cikin mai girma su girma a mizanin su da sikelin awan su shine wanda yake da kuɗi wanda yake da hannun jari da yawa a kamfanoni wannan shine girma shine kai wanda yake da yawan ƴaƴa manzo Allah baya da hannun jari a wajen kamfanoni a zamanin sa bai bunƙasa ba ta hanyar kasuwanci ko wani abu sannan kuma wato baya da ƴaƴa waɗanda suke mazaje irin yadda su suke da su wanda suka girma tare da shi yadda su suke da su da haka sai suke ganin cewa wato alifin wai dan me ba a saukar da alqur'ani kan wani mutum mai girma ba a wancan lokaci laula unzila hadha alquran dan me ba saukar da alqurani ba ala rajulin azimin min alqaryatayn wato yadda alman min alqaryatayn wato ya wato shine fasul bainahuma sai Allah ce ahum yaqsimun rahmat rabbik sun su ne wanda suke raba arzikin ubangijinka rahamar ubangijinka shine yake kasafin ka ga wanda a lokacin da yaso ana nufin annabta sannan da dukkan wani abu da fadar rahama na iya shafata amma an nauka ce a karan fari nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmat rabbika khairun mimma yajma'un dan saboda haka dai wato ainihin ubangiji ta alana jarrabar sashi da sashi malai ce fal fitnatu an yahsuda al mubtala al mu'afa yana daga cikin fitna wanda aka jarrabe shi ko da talauci ko da rashin lafiya ya rinka yin hasada wa wanda aka warkar da kishi ba jarrabe shi da talauci ba ba jarrabe shi da rashin lafiya ba wa yahkir al mu'afal mubtala yana daga cikin jarraba shi wanda aka warkar da shi babu cuta ta tare da shi babu talauci ya rinka raina al mubtala wanda aka jarrabe shi ko da talauci ko da cuta aw yaqulu al adna fi kulli fi kulli ma fi kulli mali fi aw yaqulu al adna aw yaqulu al adna fi kulli ko kuma wanda yake a kasa ta kowace fuska ta fuskar dukiya a ƙasa yake ta fuskar kyawun jiki da kyan halitta a ƙasa yake ta fuskar makami a ƙasa yake makaskanci ta kowane sashi ya rinka cewa mali la akunu kal a'la fi kullin dan me ba zan zama daidai wa daida ba kamar wanda yake madaukaki cikin komai din dan me ba zan zama kudi na irin nawa ne ba ilimi na irin nawa ne kyan jiki na irin nawa ne farin jini na da karɓuwa ta irin tawa ne kyan halitta ta irin tawa ne ƙoshin lafiya irin tawa ne kaga wannan duk jarraba sai Allah ce a tasbirun shin ba za ku yi hakuri ba alama tasma'una mimma tulitum bihi ba za ku yi hakuri ba kan abin da za ku ranka ji daga abin da aka zarrabe ku da shi ma'ana dole ku yi hakuri wannan jarraba ya ƴan uwa ta shafi kowane bangare na rayuwa duk da ana magana akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan nuna cewa lalle annabi za a jarrabe shi da waɗanda za su kafirce shi kuma lalle ya hakuri za a jarrabe shi da masu faɗa masa bakar magana ko su masa kage su faɗa masa abin da bai dace a faɗa wa koda ga magarin mutum ba sana annabi mursali sana kuma khatamun nabiyina wa imamul mursalin afdalu khalqillahi ajma'ina mafi fifi cikin dukkan halittun Allah ga magarin mutum ma bai dace abin da aka rika faɗa masa to kaga wannan aizar rabat dan haka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jure yayi hakuri ladan da zai samu ya fi dukkan lada da wani mai hakuri zai samu kan wani abu da abin da aka zargi manzon Allah da shi ya tsara wanda kai aka jarrabe ka da shi wai jarrabar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta tsara duk wanda za a yi wa wani mutum shi ne ma'anar a tasbirun abin nufi ba za ku yi hakuri ba malaki istifhamin bi ma'anar amr alamar tambaya ce ba za ku yi hakuri ba amma abin da ake nufi da shi isbiru ku yi hakuri wasabaru an yi hadisa kullum min huma nafsahu anil batar kowane abin da ake nufi da hakuri kowane ɗaya. wato ya kame zuciyarsa ya hana ransa dangane da albabar wato ji da ita ko shigi wato cikin wanda aka wa dukiya ko aka wa koshin lafiya ko aka wa makami kada dukiyarsa ko koshin lafiya ko makami ya sa shi shigi ga ubangiji ko raina wani wa zalika an zadar shi kuma wanda aka jarraba da babu talaka wanda baya da mulki sannan ko baya da lafiya shi kuma ya yi hakuri ya kame ransa dangane da raki da yawan kai kuka wato kowanne an masa jarraba shi wancan an jarrabe shi da abin da kare sa shi ciki kamata ya sa shi godiya shi wancan an jarrabe shi da abin da so ake kare rinka raki ya sa shi hakuri in wancan ya hakuri sai ya samu daraja in wancan ya godiya sai ya samu daraja dan Allah ce da in shakartum la zidannakum kaga in kun gode sai Allah ya kara muku kuma Allah ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab sai sa malamai suka tattauna akan matsalar cewa ayyuhuma afdal cikin waɗannan mutane guda biyu wanne ne fi al-ghani shakir am al-faqir sabir mawadaci wanda yake mai godiya game da wadatar da aka bashi ko talaka mai hakuri dangane da talauci da aka darbe shi da shi cikin su waye ko wani balla aka san rai wannan fatawar ku ta san ka san ka'idar ita ce talakawa su suka fi yawa a kowace duniya ka je kasar da ka tafi kowace arziki to sai ka samu a kasar kuma waɗanda suka fi yawa population din su ya kai tamanin cikin ɗari su ne wa talakawa to kaga sai sa wai dukkan mutum da muka bada fatawa cewa wai talaka mai hakuri shi ne ya fi da ne bai godiya magana kai gaskiya da suke ta ilimi malamai suna tattaunawa a kanta wanne ne ya fi a ciki waɗansu su ne mai kuɗin da yake da godiya ya fi kila daga cikin abin da a iya kafa hujja da shi hadisin zahaba alil dusuri bil usul yana da ruwaya daban-daban cikin musulun da wani yansa yayin da masu kuɗi talaka suka je wajen manzo Allah suka ce masu kuɗi sun tafi da lada su yi sallah mu yi su yi azumi mu yi amma sai su yi sadaka da ranar dukiya mu ko ba mu da ranar dukiya da za mu yi sadaka sai manzo Allah ce ku je ku yi tasbihi ku yi hailala ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ya faɗa musu abin da zai dan su kamo masu sai suka je suka ci gaba da yi da masu kuɗin suka ji su ma suka rika wannan suke nan da hailala da tasbihin kuma suna ƙara kashe kuɗin su sai suka dawo wajen manzo Allah suka ce abinda ka faɗa mana sun ji suka bada juma sai manzo Allah ya ce su zalika fadlullahi yudihi man yasha wallahu bil fadlillah kaga in an bi zahirin wannan hadisin mai kuɗin da yake da godiya zai tsara talakan da yake da hakuri in an bi zahirin wannan hadisi amma su waɗanda wanda suke ɗaya gefen sa iya cewa da kai yo ai idan muka lura galibin annabawa ubangiji ta ala ya jarrabe su da babu ne suka yi hakuri ba wai ya jarrabe su da akwai ne suka bayar ba Allah ko yana zabawa annabawansa bangaren da ya fi ci ba bangaren da aka fi ba matsala sai da malamai suke tattaunawa kowanne ne yana da falalarsa wani kullum darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya amadu kowanne yana da daraja na aikin da yayi hum darajatun inda Allah wallahu basirun bima ya'malun darajoji ne da kowa ke da shi a wajen ubangiji Allah yana ganin waɗanda suke aikata aiki kuma zai wa kowa sakamako da irin abin da ya dace da to amma kuma ai idan kaga dama sai ka iya cewa ka zama a tsakiya yau idan to kana wadata ka kashe kuɗin ka yi amfani da su wajen ayyukan alkhairi wata rana kuma ya zanto babu kuma kai hakuri kaga sai a saka a cikin sahun can a saka a cikin sahun can to wannan kuma yadda za ka yi ba a fatan Allah kawo talauci in ina cikin wadata ko da ke wannan ko da ba faɗa ba wanda zai wannan addu'ar ba wanda zai yi ta amma da ta wa Allah ya jarrabe ka da babun bayan da kana da akwai ka ka shiga cikin talakawa idan lokacin da kana da akwai kaciyar ka ka shiga cikin sahon masu kuɗi da godiya lokacin da aka jarrabe ka kuma ka yi haƙuri ka ka shiga cikin talakawan da aka jarrabe ka da talauci da kana da haƙuri cikin ko ina sai ka samu ko lokacin da kana sallar sai ka rinka yin hakuri dai idan ka samu kuma sai ka rinka godiya ka tafi da cikin duka sahun guda biyu tunda da wuya dai a ce an haifi mutum da kudin sa haka gaba daya in dai ba na gado ba wanda kuma kudin gado galibi ba su ne kudi na hakika ba kudi na wanda mutum ya samu galibi sun fi zama na hakika tabbatar su ubangiji ta ala ya ganar da mu malam yace ruwaya an abi darda'i annahu sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul an rawaito hadisi daga abu darda' shi abu darda ya ji manzon Allah yana cewa wailul lil alimi min al jahil kai kan malami daga musibar da za ta same shi a wurin jahili kullun jahili da fa'in tawalimi zai wa wailul lil jahil min al jahil min al alim kai kan jahili daga raini da kallon izgili da mai ilimi zai rike masa kan ko ne an da rabe da dan uwansa kenan shi malami jahili ba zai gane kimar sa ko darajar sa ko mutuncin sa ba dan haka zai rike masa abin da shi yana ganin ya fi karfin matsayin sa amma shi kuma bai fahimci matsayin naka ba da haka ya baka abin da ya sannan kuma shi wanda yake da ilimi kullum idan za ka yi magana a gaban sa a matsayinka na mara sani ko magana za ka yi sai ya fi gyaran ka magana sai da gobe kar ma a shiga cikin magana ilimi sai ya ga cewa inda shi ne da haka ne <laughs> to kaga ya rike musu wannan kaga akwai raini wailul lil maliki min al mamluk kai tun wanda yake da mallakar bayi daga jafa'in da bayi za su rinka masa suna ta masa jafa'i suna raina shi bayan shine ubangidansu wa wailul lil min al malik kai ton bawa daga nauyin wahala da ayyuka da ubangidansu ne rika cewa yi kaga an zaba kowa da kowa wailul lil min al da'if kai ton wanda yake da karfi za a jarrabe shi da mara karfi kullun ya kaje a jikinka ya kawo maka kuka yau ya kawo gobe bibi ma ko za sake kawo musamman idan kana cikin mutanen da su sun ɗauki maula a matsayin sana'a ko gado eh, wannan gaskiya galibi in ma akwai ta a wani wuri a ƙasar hausa kan tana da yawa mutum da zai zo fa tun kafin ya aure ya ce maka wallahi an bani yarinya an sa aure abinda bayan da shi shine dai to wace ta ka aure amma za Allah ya ce mun tsaya minkum ba ta fale ta zawo domin lai su ba ka je kai azumi mana dole sai na baka zaki to idan da za ka yi hakuri ka su sadakin ka baki kana nan da ranka wata rana sai ce ai wallahi an sami karuwa ai wanda kace taimaka min na aura din na ita haihu ce ma'ana kuma yana bukatar ramu sai ka taimaka masa ya ce ya ya sunan yar wanti ana nan kana nan da ranka wata rana sai ce ina yan nan da kace taimaka da sai ai za a aure da ita gobe ko ba na gado dan Allah haka mata faruwa ma'ana mutum ne yake kara ashirin yana roƙon ka kai kadai ka zo na da rabai me yake karanta biyar yana roƙon ka kai kadai ko shakka babu Allah ya garbe ka to amma kuma in ka kalla ta wani fuskar sai ka cewa sai kai godiya da Allah ya ga dama da shi ne mai roƙon da kai ne mai roƙon shi ne mai bayar amma sai aka mai da shi shi ne roƙon kai zaka bayar ka ko shakka babu wannan jarraba ce da idan ka jure zaka samu lada an gane ku wailul lidbayhi min at-tadid kai kan mai rauni za a jarrabe shi da mai karfi kullun ya danne shi ya kwace masa haƙƙinsa wailul lil sultan min ar-ra'iyya kai tan sarki za a jarrabe shi talakawa duk abin da zai ba zai burge su ba Allah kalli ba zai iya burge shi su duka ba sai wani ya zage shi sai wani ya da addini duk farin jinin sarki ba ya yi wa talakawan su sun gaba daya duk farin jinin mai mulki ba ya yi wa dukkan wani cikin sarki mulki su sun gaba daya wa wailul lizza'iyati min sultan kai tan talakawa bayan Allah idan an jarabe su da azzalimin sarki ko mugun mai mulki ya ta dantana musu wahala da aka jarrabe ku da mugaye masu mulki irin na kasar ku kaza mutum ya shiga uku duk dukiyar kasar su mai da ita mallakar su su kadai su rinka sarrafa ta a tsakanin su ta kuru dole tambayinahum fi khassati anfusihim su kadai suke sarrafa dukiyar ba wuta ba ruwan sha ba titi ba tsaro ba magani a asibiti ba kwanciyar hankali ba walwala ba jin daɗi ba ilimin addini ba ilimin boko karamus din yan Najeriya babu komai in ka buɗa sai kalmar babu ita kadai ke a kamun kan wahalar rayuwa kawai to kaga wannan ai ba karamin jarraba ba wa wailul lirriyyati min sultan wato kaitan talakawa idan Allah ya jarrabe su da mai mulki ko kaitan masu mulki idan Allah ya jarrabe su da talakawan da ba sa musu da'a yani ba'dukum li ba'din fitna sashin ku dai fitna ne da kai wannan hadisi da wannan tsawo haka aka kawo shi cikin marwayatan shi akwai al-Imam al-Bazzar a cikin musnad din sa a Abu Ya'la cikin musnad din sa amma hadisi ne da'ifi da wannan tsawon nashi da komai hadisi ne da'ifi wannan yana daga cikin amanar ilimi da dole mu faɗa an bayyana ku amma dai kalmar at-tasbirun wato wajen na ba da kuma libadin fitna at-tasbirun ta kafi dukkan wannan bangarorin na hadisi da kari ma kai. kowa ana garraba shi da kowa ubangiji ta ala ce wa kana rabbuka basira ubangijinka ya kasance mai gani bima yas biman dangane da masani ko mai gani dangane da wane ne yake yin hakuri wa biman yadda za wane ne kuma yake yin raki rawa al-bukhari an abi hurayra radiyallahu an al-imam al-bukhari ya ruwaito hadisi daga abu hurayra Allah ya kare ka gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qa manzo Allah ya da mun san Allah tabbata gare shi ya ce unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi maza Allah yake ku rinka duba zuwa ga wane ne wanda yake kasa da ku kar ku rinka kallon wane ne yake sama da ku kallon wanda yake kasa da ku fa huwa ajru shine yafi tantantar ku gane Allah tazdaru ne Allah tazdaru Allah alaikum kar ku raina wato ni'mar Allah akan ku wato al'amara kashi biyu ne akwai al'amara na duniya akwai al'amara na addini al'amara na duniya gida kuɗi mulki sarauta mukami matsayi shuhura wannan al'amura ne ne na duniya sai kuma al'amura na addini yawan sallah zikiri salati hailala istighfari addan qur'ani ilimi mai amfani da'awa umarni da kikkiawa ani daga mummuna ciyar da dukiya fi sabilillah wannan al'amura ne na addini to kullum a cikin al'amura na duniya so ake kalli na kasar kai kar kalli na sama da kai sai su kalli waye fi ka kuɗi waye fi ka shura, waye fi ka karbuwa waye fi ka mukami waye fi ka matsayi duk kalli wa kafa kuɗi wa kafa mukami wa kafa matsayi wa kafa koshin lafiya sai wannan ta saka godewa Allah da ya kaka wannan matsayin bai ajiye ka a matsayin wanda yake kasar kai ba sai wannan ya tsara ma godiya amma a cikin al'amura na addini kullum ka kalli na kasar kai kalli wanda yake sama da kai wa fi ka sallah wa fi ka azumi wa fi ka ilimi wa ya fi ka sunan alqur'ani da hadisi wa ya fi ka yawan harka wa ya ka juriya da dakewa wajen wa'azi da fadakarwa da kiran mutane umarni da kyakkyawa an ga mummuna kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir kalma ta gaskiya a wurin azzalimi mai maki wa ya ka irin wannan yi kokari kai ma sai kai kokarin ya zaka ka kwatanta kamar shi din kar ka kalli wa kafi bai idan kana kallon wa kafin sai kai launi a wannan bangaren a can bangaren in kana kallon wa ya ka sai wannan ya sa ka kiwa Allah godiya ina ba ta fahimta wato dai wannan ita ce hikima kullum mutum a harkar addini so ake yi babu laifi kai gasa wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun limithli hadha falyamal al'amilun amma a harkar ta duniya manzo Allah ya ce ku daina kallon wanda yake sama da ku ku rinka kallon wanda yake kasar ku in kaga baka da kokobo waye da ne sai ga wani bayan baya da kokobo din ko baya da hannu baya da kafa wani bayan baya da kokobo makaho ne ko kuturu ne wani bayan baya da kokobo din yana kan a gaban asibiti yau wata da sai dai a kwantar sai dai a tayar kai idan ka je asibitin ziyara ba wai a kwantar da kai a tayar da kai ba dauke ka da lafiya kawai a dora ka akan gadon ka yi a sai da yamma a zuwa dauke ka musiba ne asibitoci irin namu gadon kawai in ka kalla matayacin kan kawai musiba ce ka sun shi amma haka wani yake kwanta akai wata shida kuma kila Allah ya fi son shi sama da kai amma ya ba ka wannan matsayin da shi bai bashi ba to kullum in kana kallon na kasar kai kafi wa Allah godiya inda a cikin harkar duniya ne amma harkar lahira kullum ka kallon sama da kai dan ka kara himma dan ka kara kwanci kallon da zaka masa ba kallo na kai masa hasada ba a'a kallo na ina ma in zama shi ina ma in yi ka faɗa da ka da shi ko in fi shi ba na fatan shi ya kasa daga inda yake amma ni da nake fatan in same shi ko ma in kai da shi in na hango wani wanda ya fi shi wannan babu laifi a cikin harkar addini an gane ko wannan hadisi malam yace imamu bukhari ya rawaito shi amma ne a iyakacin sani na imamu muslim ne ya rawaito shi a takaice dai hadisi ne inda take sawa wa akhrajahu al-bukhari aw muslim sai dai amana ta ilmiya da bahasin ilimi dole a tabbatar da ina ne masdarin sa aya ta gaba sai Allah ce وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم كفروا وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ubangiji ce wa qala allazina la yarjuna liqa'ana wadanda ba ta jin tsoron haduwa da mu suka ce laula unzila alaina almala'ikatu dan ba a saukar da mala'iku ba akan mu a turo su a madadin dan adam irin mu fa kanu rusulan ilaina dan su zanto su ne jakadun Allah zuwa gare mu dan ba a turo su ba yanzu wa take wannan tabbiyar wa ubangiji take wannan tabbiyar dan me sai Allah ya madaukakin sarki sai auna rabbana ko koma dan me ma shi ubangijin ba zai fito sarari mu gaishe ba kaga wannan karshen girman kai kenan da ji da isa da rashin kai wal yukbiru bi anna muhammadan rasuluhu in ya fito bini mun gaji ya ba mu labarin cewa eh annabi muhammad manzo na ne idan yaso sai ni imani haka suka ce Allah ya ce laqad takbaru fi anfusihim hakika sun yi girman kai wa karan kawunan wa atau sun yi tagawa da ƙetare iyaka utuwan kabira wato ƙetare iyaka mai girma bi talabihim ru'yat Allah ta'ala fi dunya ta yadda suka rinka neman ganin Allah a duniya wanda ganin Allah a duniya kuma abin da ba zai yi ba ke sa ko annabi Musa da yace rabbi arini anzur ilayk ya Allah ce lan tarani ba za ka gani ba ma'ana a duniya baya yiwa ganin Allah amma a lahira Allah zai ni'imta mummune da ganin sa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wato waɗansu fuskoki za su tashi suna kyalli a ranar tashin kiyama suna masu duba zuwa ga mahaliccin su zuwa ga ubangijin su manzo Allah kuma yake cewa innakum tarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yati lalle za ku ga ubangijin ku ranar tashin kiyama irin yadda kuke ganin wata a daren sha hudu ba za ku yi turmutsu ko kare wa juna wajen ganin sa ba wanda zai ce wata daren sha hudu ba wanda zai ce wani ta kare to a nan gurin ba wai kamanta abin gani da abin gani bane a'a kamanta gani da gani ne yani min babu tasbihul ar-ru'yati bir-ru'ya lal mar'i bil mar'i ba kamanta abin gani da abin gani bane da in kamanta abin gani da abin gani ne sai zanto an kamanta Allah da me da wata kamanta gani da gani ne kamanta ganin Allah da ganin wata yadda zaka ga wata haka zaka ga ubangiji ina fata an fahimta shine kama tarawna al-qamar laylatul badr la tudamuna fi ru'yati wato a nan gidan duniya ba shi wa ganin Allah duk wanda ya da'awar ya ga Allah a nan gidan duniya ko shakka babu ya zo da kirkira mai girma cikin addini dan baya da abin da zai taimaka masa a ta ko a hadisance abu ne mai sauki idan na ce jiya na ga malam sa'idu wani wanda yake ganin masan malam sa'idu ba sai ce su fanta min shi sai ni yi bayanin ruwan sa'idu ta fuskar tsawo ta fuskar yanayin jiki fari baki wankan tarwada hatta sautin saboda na san shi to shi kenan idan wani zo ce daren jiya bayan na yi wazifa ko zikiri da daren na gama na ga Allah sai mu ce su kwanta mana shi abu ne mai sauki ka gan shi yi mana bayanin siffar da yi. idan yi bayanin siffarsa zai yi idan ya kafa yin bayanin siffarsa kuma zai yi ƙarya to ya zai yi gaskiya sai sai a a kuskure ne ban gan shi ba kaga yayi gaskiya ke amma in ya kasa bayanin su fata ƙarya yake bai gan shi ba in kuma ya bayanin su fata kuma ƙarya kuma yake a <laughs> ne da sauki matsalar shi ne ba ka bari a yi tambaya in kai tambaya sai a dake ka ko a ce yi rashin kirki ko ba ka da ladabi sahabbai suka tambayi annabi rashin ladabi ne sahabbai ba ma annabi ba sun tambayi Allah ma rashin ladabi su yi sun yi tambaye ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ubangiji yi mana kaza ko yi mana kaza ko yi mana kaza ko sun tambayi wato ubangiji amma ta hanyar wasu na annabi tun daga ya sa'alu naka ya sa'alu naka cikin alqur'ani suna tambayar ka suke kaza suna ce musu kaza suna tambayar ka kaza ce musu kaza suna tambayar ka kaza ce musu kaza rashin kyauta suka yi rashin ladabi suka yi Allah kuma yace fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambaye masa na in ku ba kun sani kace mana kaga Allah mu mu sani ba sai kai mana bayani a wata siffa ta kai ya yake yi mana bayanin sa ina fatan kun fahimta daga duk wanda yace na ganci abin da za ku ce da shi ya yake yi mana bayani akan mukan nawo ubangiji ta ala ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira haqiqa wato ainihin sun girman kai cikin karin kawunan su wa ataw utuwan kabira sun ketare iyaka ketare iyaka mai girma sai da suka nemo su ga Allah malai ce wa atau bil wawi ala aslihi atau utuban wato ya zo da wawun anan kamar yadda dama asalin larabcin sa kenan bi khilafi uti ko al itiyu bil ibdal wato sabanin yadda aka karanta shi da ya'un wato a ta hanyar canja wawun ta zama ya a cikin suratul maryam balagat min al kibari itiya wato na kai makura ta na tajawazul hadda fil kibari wato ainihin na ketare iyaka da ya kamata a kai ta tsufa na yi tsufa da yawa al'iti kenan shine al'utu da ya asalin sa al'utu Allah madaukakin sarki ce yawma yarawna al-mala'ikata la yau yawma izin lil mujrimin lafazin yawma anan zarf ne ana kaddara mata udkur tunawa mutane yawma yarawna al-mala'ikata ranan da su za su ga mala'iku fi jumlatil khala'iqi a cikin taron halittu yau mai qiyamah shine ranan zai zanto alfalahu shine alhijr almahzuz domin lafazin alhijr ala rasulullah mai nufin almanu akan ce hajar alqadi ala fulan idza mana'ahu min fi mali wato alqali ya hana wani tasarrufi cikin dukiyar sai a ce an yi wa wani alhijr wa qalu hadhihi an'amun wa abin nufi da alhijr shine alharam almamnu'a ina fata an fahimta wato kaga maganganu ne guda biyu ko dai mu ce wa yaquluna wadanda za su faɗa wannan magana su ne wato kafirai da sun ga yadda tsayawar kiyama din take da yadda ga wuta ga mala'iku ko mala'ikun kawai suna zaman jira ne a ce ku kama wani ku tafi da shi wuta to sai su rinka neman tsari a wannan lokaci to kaga neman tsari a wannan lokaci zai amfane su ba zai amfane su ba a duniya ne ya kamata su nemi wannan tsarin ba wai sai da karin samunan ba ko ko mu ce a'a magana ce ta biyu a wato mala'iku ne za su faɗa wannan magana za su faɗa a wuta ko kan yau babu tsira a gare ku shine ma'ana hijran mahajura yau kan babu tsira ta tare da ku babu cin nasara ba rabota ta tare da ku idan ka faɗi wancan yayi idan ka faɗi wancan yayi sai dai galibi magana da tafi karfi musamman a tafsirin tabi'ai ta mujahid da ikirma da sauransu wato ita ce cewa wannan yana cikin babin magana ta mala'iku wa yaquluna hijran mahjura sannan wannan yau mai raunar mala'ikata tun farko da malamai sun yi safani a kansa shin yaushe ne ranar da mutane za su ga mala'iku din da yake magana wadan suka ce ranar tashin kiyama kamar da malamin zai bayani ya fi tsara sauran ta kawai a zaman lafiya waɗansu suka ce a'a wannan ranar mutuwa ke yau mai raunar aikata ana nufin yau sai ranar da mutuwa ta zuwa kowane ɗaya daga cikin mutane ko kuma yau mai raunar aikata ranar tashin kiyama kowace ɗaya cikin maganin nan maganganun nan akwai abin da a iya kafa hujja da shi wanda yake nuna haka idan mun ce yau mai raunar aikata ana nufin ranar mutuwa wannan akwai ayoyin da suke magana akan wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ce innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu. kuma suka daidaita kan haka mala'iku za su rinka faɗa musu lokacin mutuwa suna cewa da su Allah ta kafu wala tahzan kar ku tsorata kar ku bakin ciki domin duk wanda mutuwa ta zo masa yana tsakanin waɗannan al'amura guda biyu jin tsoro da bakin ciki jin tsoron me zai ishe a bakin cikin me ya bari ana mummane sai malaiku su rinka masa bishara Allah ta safu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wato ainihin ku yi farin ciki dangane da aljannar da ake muku alƙawarin ta na hanu audiya wa kuntum hayati dunya fil akhirah zuwa karshen ala. ina fata an bayyana to kaga a nan gurin wato ainihin mummune za a yi musu wannan bishara idan kafirai ne fa su kuma kike haka za a ce da su wato ainihin al-yawma tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun a yau kan za a yau za a muku sakamako da azaba wato ainihin ta kaskanci da wulakanci saboda abin da ya kasance a abin da ko kasance kuna faɗa wanda yake ba na gaskiya ba kuna kirkirar ƙarya ku jingina wa Allah ko ku jingina wa musulunci ba ku ba haka zance ke ba to kaga wannan a lokacin mutuwa ne hakan za ta faru an gane ku a lokacin mutuwa ne sannan kuma um, waɗansu ayoyin da ba wannan ba duk sun nuna haka wala tara in tawaffal ladina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azab al da za ka ga lokacin da mala'iku ke karɓar ran kafirai yadribuna wujuhahum wa adbarahum kaga mala'iku za su rinka dukan su za su rinka dukan fuskar su su rinka dukan dubarar su ta bayan su daga ta bayan ana dukan su to amma dukan da za a yi wa kafirai a lokacin mutuwa al'amari ne na gaibu ko da a gaban kafirin za a ɗauki ransa ba za ka ga dukan ba ba za ka ga karan dukan ba sannan ba za ka ga karan ba ba za ka ji ihun sa ko rakin sa wanda ba sai bane ba amrun ghaibiyun sai dai mutum ya imani da shi da Allah ya faɗa dan al'amari ne na gaibu daidai ki da azabar kabari al'amari ne na gaibu wato mutum baya iya kasa ta hanyar hasa hasa min hawasa wato ta hanyar ji ko gani ko ta hanyar wato lalabe ka taba ta ina fata an fahimta kaga yadrubuna wujuhahum wa adbar an gane ku to saboda haka dai ko dai mu ce ranar tashin kiyama ko mu ce wato ainihin lokacin mutuwa ko kuma duka biyu tunda ubangiji ta'ala ya faɗa a wurin cikin sautin yunus lahum al-busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim mun kenan suna da bushara a nan gidan duniya suna da bushara a lahira a gidan duniya lokacin mutuwa kenan malaiku za su ce Allah ta kafu wala ta zama wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun a ranar lahira kuma la yahzunuhum al faza'u al akbar wa tatalaqahum al malaikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun malaiku su tare su suna cewa yau da ma shine yinin da aka muku alƙawarin shiga aljanna kaga duka guda biyan kenan haka kuma in kafirai din ne hadisi ya nuna idan an zo karɓar ran mutum da irin wahalar da zai sha sannan idan an tashi a kiyama ga irin wahalar da mutum zai sha domin a gidan duniya idan an zo karɓar rai na mummuni wato za a karɓi shi cikin sauki za a zare rai daga jikin dan adam irin yadda za ka zare gashi a cikin kwababban gari kaga ba wahala amma idan kafiri ne kuwa za a zare rai a jikinsa ta hanyar wahala manzon Allah ya kasance cewa kai ka ce tinkiya da take da gashi irin turarren nan a duka gashin da ruwa a baka matsefi na karfe ka rinka tajewa akwai sauki a ciki to kamar haka dai ake zaro ran kafiri za a matso shi da karfin tsiya daga jikinsa cikin wahala to kaga wannan yau mai raunar mala'ika take na ranar mutuwa la yau mai zin mujrimina wa yaquluna hijran ko yau mai raunar wato ranar tashin kiyama la yau mai zin mujrimin wa yaquluna hijran ko wani ɗaya daga cikin guda biyu ayat ta a iya ayat da shi domin akwai dalilai da shi idan ka ko cikin waɗansu ayoyin na alqur'ani ko kuma cikin hadisai daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta ala ce wa qaddimna ila ma amilu min amalin za mu gabato da abin da suka aikata na aiki min alkhairin zangin aikin alkhairi qad sadaqat kamar sadaka wa silati rahim da sadar da zumunci wa qira daykin da garar bako da za su ta da za su yi tanadi dan baki wa ighathati malhufin da agazawa wanda yake cikin tsanani fi duniya a nan duniya duk za mu gabato da irin wannan aiki fa ja'alnahu haba'an mansura sai mu mayar da shi zanto haba'an qura mansuran a bar yadawa a bar watsarwa malati huwa ma yura fil quwa allati alaiha shams abinda ake kira da alhaba shine abinda mutum ke gani idan ya bude taga a daki mai duhu har sai ya dan shigo mutum ba zai ganin ƙananan abubuwa ba wato ita ce wannan alhaba kenan almansur kenan shin wannan abin yana da tasiri ba da wani tasiri tunda wani lokacin ba baya iya wata hanyar ganin ido Dan kura kawai baya da amfani ma'ana yadda wancan abin baya da amfani haka ayyukan su suka yi ba su da amfani huwa ma yura fil quwa allati shams kal al mufarrad wato abinda ake gani a taga idan an bude wato iska ko kuma wato ainihin rana ta shigo da ga wannan abin kal gubab al mufarrad kamar kura a basare ta fi adami an naf'i bihi kamar haka abin yake aikin da duk suka yi kamar haka yake wajen rashin amfanuwa idan la sawabu fihi don babu lada da za a basu li adami sarfihi saboda rashin sharadi na karban aiki wa huwa al iman shine imani Wai da zauna alaihi fi duniya amma wannan baya hana a masa sakamako a gidan duniya abin da duk abin da kafirai za su aikata na kyakkyawan aiki ba su lada gobe kiyama su dukan mara lafiya su kai agaji da abin da aka yi ambaliyar ruwan sama ko inda ake yunwa su yi dukkan taimakon da za su yi wannan alahira ba su da komai wa kaduna ila ma amilu min amalin fajalnahu wa ba'an mansura والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين duk aikin da za su yi fasa da yadda waɗannan ayoyi suka nuna cikin suratul baqara da cikin suratul ibrahim wato ainihin da cikin suratul nur duk aikin da kafirai za su yi duk na nagartarsa da kyanka duk kasancewarsa na jin dan adam ne ba su da lada a lahira saboda sai da karbar aiki shine imani su ko ba su da Allah ya ce man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun wanda ya aiki na gari mace ne ko namiji alhalin yana mummuni kaga imani kina shartan karban aiki wanda duk yarda imani to duk aikin da zai bayar da lada a wajen Allah sai dai a iya masa sakamako a nan gidan duniya a ta masa rayuwarsa a inganta masa rayuwarsa ta faru ta kare shi kenan a ko bai da komai shine fa da Allah ba a masu sai Allah ta أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق قل الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا أصحاب الجنة أما وأن تكي أن الجنة يومئذ أو أن لا تكي خير متكرم sune suka sune suke da mafi alherin matabbaci min alkafirin fi dunya sama da matsayin kafirai na jin dadi irin na duniya matsayin mummunai na jin dadin lahira ya fi wannan wa ahsanu maqila kuma su ne mafiya kyakkyawan wurin hutu hutu da ake na bayan sallah azhar shine al-maqil daga al-qailula ne wato wurin hutu na bayan azhar ko kuma bayan rana ta raba tsakiya an gane ko ay mawdu'u qa'ilatin fiha wato sune suke da mafi kyawun wurin hutu na tsakiyar rana wahiya al-istirahatu nisfu an-nahar idan an ce al-qa'ila ko al-qailula wato shine hutu da dan adam ke yi bayan rana ta raba tsakiya ilhari a lokacin zafi wa ukhidha min zalika inqida'u al-hisab fi nisfin karkashin wannan aya ne sai malamai suka fahimci a za a iya kammala hisabi gaba ɗaya ma a rabin yini kama warda fil hadisi kamar da hadisi ya nuna haka wato saboda mai tunda Allah ya ce ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarra wato ɗan aljanna su suka fi kyakkyawan matabbaci sannan kuma wa ahsanu maqila kuma su ne mafi kyawun wurin hutun azhar ma'ana har an yi hisabi an kare kafin azhar sun je cikin aljanna suna hutu na bayan azhar ko kailula wani kila ce to idan an ce hutu akwai gajiya kenan shi hutu na gidan aljanna sai dai a ambace shi hutu don kusanto da nesa amma ba wai don an gaji ba wato shakatawa ce holewa da gwangwajewa da morewa karka ce masa hutu din dan karo ne fahimci cewa akwai wahala babu wahala a cikin aljanna gaba daya dan Allah ce la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin babu wata wahala cikin aljanna sannan ba za a fitar da su daga ciki ba la maqtu'atin wa la mamnu'a da abin da ke cikin aljanna tabbatacce ne ilal abadil abad ya zuwa abadan abada saboda haka babu wahala a cikin gidan aljanna Allah sa mu cikin to amma almaqil kan abin da yake nufi kenan to amma maganar cewa za a gama hisabi har tsakiyar rana ma'ana ko kuma tsakiyar kafin tsakiyar rana an riga an gama hisabi wannan Allah na da iko yayi wannan idan yana so Allah ce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar al'amarin mu gaba ɗaya kamar kyautawar ido ne al'amarin tashin kiyama kamar kyautawar ido ne idan Allah yana son yayi haka sai dai dan saboda tabbatar da waɗansu hikimomi zai ga cikin al'amura ya gudanar da su ta hanyar da suka dace da hikimarsa da kuma cikar adalcinsa subhanahu wa ta'ala ko shakka babu yinin ranar tashin kiyama duk tsawonta mummuni za su shi da dare amma kafari za su gaina da tsoho fa zalika yawma idin yawmun asir al kafirina khayru yasir wato kaga rana ce mai tsanani akan kafirai ba mai sauki ba to tunda kuma aka ce ba mai sauki ba ce akan kafirai cijin haka ce ne mai mai sauki ce akan mummune an gane ko yin dajin kyama abu ne mai sauki da haka sai aka santa kamar ma za a yi hisabi game da mummune su kan har za su je su huta sai aka kawo abin da azhar duk a kan wurin babu azhar din la yarawna fiha shamsan wala ban harira babu hudu wannan da fadu ta ballantana ta kwatanta an je rabin yini amma akan faɗi kalmomi da za su kusantowa mutum sa. amma waɗansu malamai sun yi kokarin su nuna cewa wato anisin abinda ake nufi da maqil anan guri shine al-masir wal ma'awa makoma to idan an ce makoma ake nufi da ahsanu maqilan wato mafi kyawun makoma to sai zan to kaga ba mu ganin cewa ma sai rabin yini ne ba rabin yini bane kawai al-masir ya zama al-ma'awa ko al-masir akwai bincike da ya shafi harshen larabci shine lafazin khair na faɗi wannan a darasin da ya wuce lafazin khair ana amfani da shi litafdil sannan ga ahsan shi ma litafdil yayin da za a ce yan aljanna su ne mafiya alherin matabbaci ke gare su mafiya kyawun makoma ke gare su ila wani ya fahimci cewa su yan matan suna da makoma mai alheri amma ta aljanna ta fi tasu alheri ko suna da makoma mai kyau amma ta yan aljanna ta fi tasu kyau wato idan mun fahimci af'al tafdil ala babi dai yadullu ala tafdil التفضيل كما شيء الزيادة على الصفة المشتركة بين الأمرين وبين ما هو أكثر من واحد wato ga sifa ne da kai mun yi tarayya amma tawa ta fi taka kai babba ne ni babba ne idan ka fi ni girma sai ka haza akbar min haza wato wannan haza kabirun wa haza akbar kai yaro ne ne yaro kai ake haza asgaru min haza wato haza sagirun wa haza asgar to haza hasan wa haza ahsan to kar wani fahimci tunda an ce ahsan mai kilan gaba da yan aljanna to yan wuta kuma suna daraja ta hasan ba haka bane wato af'alu tafsil anan gurin laysa ala babi yadullu ala mujarrad al-wasfi latafdil sifar kawai yake nunawa ba fifiko ba domin in fifiko ne sun yi tarayya da juna kenan amma tabbatuwar siffa ta kyawun makoma tabbatuwar siffa ta alkhairin matabbaci ake tabbatarwa yan aljanna sai zan to yan wuta kishiyar kyawun shine me muni kishiyar alkhairi shine me sharri shine abin da yake tabbata a gare su ina za an fahimci wannan bayanin shine ma'anan ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila Allah ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wato ranar tashin kiyama rana ce da sama za ta tsage ai kullu sama'in kowace sama cikin sammai din bil ghamami za ta tsage wani irin girgije ya taho ya fito daga cikin ta ai ma'ahu wa huwa ghaymun abyad wato kana kecewa ga kuma girgidan shi al-ghamam shine ghaymun abyad girgije wanda yake fari ba wanda yake da duhu ba kamar mai ɗauke da ruwan sama wato haske ne wa nuzulul mala'ikatu tanzila sai kuma a saukar da mala'iku matukar saukarwa akwai asar daga ko Abdullahi dan Abbas ko wani cikin tabi'ai waɗansu su an inganta su waɗansu su kuma zaifai ne waɗanda suke nuna cewa wato idan aka tara mutane gaba ɗaya na farko da na ƙarshe saman farko ta tsage mala'ikun da suka sauko adadin su ya kai ta zagaye dukkan halittun duniya sai kuma sama ta biyu ta tsage mala'ikun ta sau kuma sai kuma sai su zagaye ta sama ta daya da haka da haka har adadin mala'iku na sama ta bakwai za su zagaye dukkan sammai ba ɗaya don yawan su to zuwa nan gurin akwai asar tabbatattu daga wajen sahabbai wanda waya ta tabbata zuwa gare shi to amma akwai wasu asar da suka ƙara wani bayani ƙarin bayanin da suka kawo shi ne daga nan gurin sai waɗansu mala'iku da za su sauko waɗanda ake kira alkarubiyuna waɗansu zaratan mala'iku ne sanannu suna daga cikin makusanta a wajen ubangiji wata wataala to su kuma idan sun sauko sai su zagaye duka waɗancan ɗaya daga cikin su yadda asar din yadda ruwayoyin suka nuna ɗaya daga cikin su wato daga ƙarshen tafin kafarsa wato zuwa idan sawunsa tsawon wajen zai kai tafiya ta shekara ɗari biyar haka ruwaya ta nuna fa daga tafin kafar kuma zuwa gwiwa kuma haka daga gwiwa kuma zuwa nan kwamfasanta kuma haka da kwankwasansa kuma zuwa allon sa haka to amma wannan ƙarin bayanin wanda na faro shi daga nan na girman jikinsu ibn kasir ya ce yana daga cikin ruwayar aliyu ibn yazid ibn zuda'an wanda ke gaba a cikin ruwayoyinsa akwai na kara mai tsamne da haka ba za a iya gaskata wannan ba amma waɗancan na farko ɗin akwai ruwayoyi da sun tabbata ina fata an fahimta ƙarin bayanin za ku yi ta ganin cikin littafin tafsiri waɗansu ma sai su kawo ruwayar a tare da juna to idan aka haka a sami suna ka san farkon bayanin da amma ba san bayanin da ke karshen ba kila sai ka je ka rawaito ta a babin tafsiri mutane su ta mamaki suna jin daɗi ko suna jin tsoron wani mala'ika mai wannan girman ko shaka ba mala'iku suna da girman jiki kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ingantacce na bukari suna da girman jiki amma fadin cewa daga kafin kafa zuwa ma'alwalan ta tafi da shekara ɗari biyar daga ma'alwalan ta zuwa ah, gwiwa ɗari biyar daga ɗari biyar haka wannan ruwayoyin suna da ta cewa a cikin ta fuskar waya ko an gansa babu tafsiri ya kamata a faɗakar a kai ina ba ta an fahimta ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al mala'ikatu tanzila za a saukar da mala'iku mutakar saukarwa ayyamul qiyamah wa nasbuhu bi uzkur wato nasaba na yawma ana yin nasaba ne da uzkur wanda ake kaddara ta wa fi qira'atin bi tashdid shin a wata qira'a yawma tashaqqaqu as-sama'u da yin shadda akan shin بإدغام التاء الثانية ta الأصل فيها وتؤثر يوم تتشقق السماء aka yi na ta'in ta biyu cikin shin sai zanto tashaqqaqu samau amma a qira'ar sai zanto harfin ta din akai wato ba idgamin ta akai ba an gane ko wa fi ukhra aw ta qira'ar ta daban nunazzilu mala'ikata an gane ko wa nunzilu mala'ikata kai sai mu saukar da mala'iku tanzila matakar saukarwa binunaini as-saniya sakina wato da nunin guda biyu ta biyan zata zanto mai dauri nun zil malaika tanzila wa dhammul lam wato wa nuzila wato lam tan ai mata dhamma wato wa nuzila al malaika wa nunzilul malaika take kenan ba wa nunzilul malaikata tanzila a wata kira'a ke duk dai ma'ana tana koma da wato mu saukar da malaiku iyakacin saukarwa to kaga saukar da mala'iku din na nuna bunƙasar mulkin ubangiji subhanahu wataala kuma na nuna dan adam a wannan rana zai rinka neman wurin gudu yayin da babu wurin gudu kuma sai kuma Allah ya ce wa yawma yaqdu wa yawma al-mulku ko al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman mulki a wannan yini fa tabbatacce ne ga Allah shi kadai la yusrikuhu fihi ahad ba mai tarayya da Allah a cikin mulkin mulkinsa wa kana yawman 'ala al-kafirin asira yin tashin kiyama yini ne wanda yake mai tsanani akan kafirai da khilafin mu'minin sabanin mu'minin da aka ce mulki a wannan rana na Allah ne saboda anan gidan duniya Allah ya bayar wa waɗansu mulki a matsayin aro dan ba da shi aka haife su ba kuma za su mutu ba kuma su tafi da shi sannan kila ma kafin su mutu a riga an kwace su dan aro ne ko lokacin su ya sauka amma a ranar tashin kiyama babu wani aro da Allah zai arawa wani mulkin nashi ne shi kadai liman al-mulku al-yawm lillahi wa ta'ala da kansa zai ce anal maliku ana dayyanu aina mulukul ardi aina al-gabbaruna wal mutakabbirun yace ni ne man mai mulkin ni ne mai hisabin ina masu mulkin duniya suke aina al-gabbarun ina azzalimai masu handama da babakere aina mutakabbirun ina masu girman kai da ji da isa ina suke yau haka hadisi tabbataccen hadisi kursi ya nuna daidai da limanil mulkul yawm ba mu cewa komai Allah ce lillahi alwahid alqahar al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat cikin rahamar Allah da yake al-mulku mulki a wannan rana gaske ne tabbatacce ne sai yake lirrahman yana da dama yake lillahi yana da dama lil khaliqi tunda yana daga cikin sunansa al khaliq ko lil raziqi ko lil rahim ko lil alim ko kaza sai yake lirrahman dan me bai ce ban mulki a wannan rana na Allah ne kadai sai ce na mai rahama ne dan idan mulki ya bunƙasa galibi ba a tausayi to amma shi mulkin sa duk bunƙasa sa kuma yana da tausayi sannan kuma galibi idan ka ga wani yana da tausayi ko yana da kawar da kai dan ba yadda zai talakawa ne da yana da zai da sun nazar kuɗa su to shi kuma Allah yana da yadda zai da haka asbata li nafsihi al-mulk al-mutlaq wa asbata li nafsihi ar-rahmat al-mutlaq wato mulkin da baya da haɗi ko iyaka rahamar da ba ta da haɗi ko iyaka an banda Allah ba mai wannan galibi da wuya a yi mulki a yi tausayi inda mulkin ya bunƙasa da yawa galibi da wuya ga an yi tausayi kuma ya kasance wa ana da ƙarfi aka yi tausayin tsoro ne yake sa kawai a ɗan kauci inda ana da karfi da an yi tsaya to amma ubangiji sai hada guda biyu ga tausayi ga cikakken mulki ga tsananin azaba ga rahama mai faɗi dan kowanne a basu wanda ya dace da shi dan sifa ta adalci ta tabbata a gare shi shi kadai ba da abokin tarayya subhanahu wa ta'ala wa kana yawman al-kafirin sallallahu alaihi ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول sabila? يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وبنجد ويوم يعض الظالم على يديه كما يني ne wanda azzalimi zai rinka gatse ɗan yatsunsa da rinka gatse hannunsa wato cizon yatsa kidaya ne dangane da nadama da kukan zuciya da na sani da kafiri zai yi azzalim anan ana nufin almuslim ai ana idan ya rinka cizon hannayensa nadaman wata hasuran dan jin nadama da jin takeici ya kulu zaka ji na cewa ya laifin ne ta ma ma'ar rasulun sabila ya kai tona idan ma a ce na rike tafarkin shari'a tare da manzan Allah ban yi kirkira ba ban bi wata hanya daban ba kishiyar ta manzan Allah wannan takaiti kenan da wanda duk bai wa manzan Allah bai yaba ranar tashin kiyama zai ji don hanyoyi gaba ɗaya a rufe suke sai hanya ɗaya ita ce hanyar manzan Allah kofofin samun rahamar Allah a toshe suke rikif sai ka bi ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qul innal huda hudallah shiriya ta Allah ita ce shiriya, shi kuma Allah ya turo manzan Allah ya ce wa in tuti'uhu ta. in dai har kun bi ce to za ku shiri da haka duk wanda za a ce ma ka bi ba manzan Allah ba to sharadin halaccin bulsa shi ne ya kasance abin da zai faɗa ma na manzon Allah mai mata ba sabo ya kawo ba amma da zarar mutum ya kawo sabo sai ka kyale masa kayan sa kai dai ya faɗa ma na manzon Allah idan ya faɗa maka na manzon Allah kai kai shi yayi kila wani sai to ai babu manti ya yayi kaza ni ma nayi daidai wa daidai yo ai yana da bambanci a kanka bambancin da yake da shi shi lada biyu zai samu ladan ya yi aikin ladan ya sa kuma kai kai kuma ladan ɗaya samu shi ladan kai aikin har yanzu dai ka tabbatarwa da jihun ka falla kenan in dai har ya kama hannunka zuwa ga sunnar manzon Allah har yanzu dai ka tabbatarwa da malamin ka falla kenan in dai ya kama tabbatar karka da cewa ah to ai in dai wani abu zai faɗa mu wanda shi ma irin sai yake to ni da shi mun yi kunnan doki ba kunnan doki ba tunda ya riga ka ya nuna maka shi yana da falla ya nuna maka ya yi tarayya da kai cikin wannan sannan kuma shi ya yi aikin ila kuma idan an zo kammiya adadin aikin nasa ya fi naka yawa kaga ya isa mun karin falla kenan a kanka sannan idan ka ce a ah, to ai ba mun manti da shi to yanzu sai ya kawo maka wani abu cikin zaman da Allah kenan har ka samu bambanci tsakanin kai da shi kuma ka'ida ya yawa shi ne dukkan wata hanya da aka kawo wadda take kishiyar ta manzon Allah to sai ka samu an rushe wata hanya ta manzon Allah ne kafin wannan ta samu burgin zama za ka yi zikiri da safe za ka yi zikiri da yamma zikirin safe ne yamma ko kai ne suna ko kai ne bid'a idan za ka ɗauki zikirai da suka tabbata na sunna da safe wanda manzo Allah ya koyar da jama'a su tun daga subhanallahi wa bihamdihi kafa dari da sayyidul istighfari da kaza da kaza da kaza da zaka da safe to Allahumma bika subhana wa bika amsana wa bika haya wa bika namutu zuwa abin da eh, eh, manzo Allah ya tabbata haka in ka zo na yamma in kai na manzon Allah din a daidai wannan ranar lokacin dama manzon Allah ya tsara su daidai lokacin period din ta wannan ayyukan to sai ka na manzon Allah sai ka zo kai na wani sihi ko na wani mutum daban ba manzon Allah kaga anan sai ka rushe na manzon Allah sannan wanda ya samu wurin zama in ko har za ka yi na manzon Allah din na wanda to ko abin da zai faru shine sai dai in dai ka gusa shi ba da ka kai shi ba ya kai hanzi ko rana Dan lokacin da kake yin wanda wanda ba na manzon Allah ba ka mai safiya da shi yayin da ka za ka yi na manzon Allah rana ta yi kaga da zaman ta fa mai in kuka fara yin da manzon Allah to kama mai tafiya da shi yayin da zaka yi wancan ya zama na rana kenan ba ba na wannan ba ba yanda za a yi bid'a ta tsaya sai an rusa sunna ba yanda za a yi sunna ta tsaya sai an rusa bid'a hada su guda biyu dan kunna kai zai ne idan an ce dan kunna kai zai ne hada wuta da ruwa ruwa ya cigaba da ansa sunan ruwa wuta ta cigaba da ansa sunan wuta abu ne mai yiwa dole wani ya rinjaye wani idan aka kawo ruwa a cikin bokiti gwargwadon galan tsaya kai su zuba garwacin wuta kai su zuba garwacin wuta har ya kai tsakiyar bokitin kaga ruwan zai kashe wannan tsakiyar ne yayin da ka tsara ɗoriya akan rabi abin da ya sama garwacin wuta ke bai zama ruwa ba dan ruwa ya riga ya tashi daga aiki saboda ya riga ya kashe abin da zai iya kashewa na adadin garwacin da aka sa haka idan ka sa garwacin wuta rabin bokiti ka ci gaba da zuba ruwa ka ci gaba da zuba ruwa har ruwan zai fi karfin wutar ya zanto ruwa ne kadai a ciki daga ruwa sai gawayi amma ba ruwa da wuta ba to haka bid'a suke da sunna dole ɗaya ya rinjaye ɗaya in bid'a ta rinjaye sunna wal iyazu billah wato kaga lamar ya idan bid'a to wannan shine abin da ake amma kace bari ka haka guda biyu kai da manzon Allah kai na wani malami daban kuma ka san kana lokaci abin da zai gadar maka shine na manzon Allah ba zai zama cikakke ba wancan ma ba zai zama cikakke ba masa in ku kai manzon Allah ka kai da wancan ba damuwa dan nayi wa wani gore in na yawa manzan Allah shi wancan ne in masa manzan Allah ne ya kamata ya haushi. in ko ka kyale na manzan Allah ka bana wancan ko shakka ba kai ma ka san karifin rashin kake da rashin kyauta to wannan shine awo da ya kamata ka yi wallahi duk wanda bai ga manzan Allah ba ran tashin kiyama zai ci dan yatsa ya laita littakhaztu ma'ar rasul sabila ya kaito na idan ma na rike tafarki tare da manzon Allah abin da yayi nayi abin da yace nafi aikin da ya aikata nayi zikiri irin nafi salati irin nafi halala irin komai irin yadda yayi na kwatanta ya wailata ya kai tona mala yace alif huwa iwadul an ya wailata ba akwai aluja ba akan ya ara wannan aluja din da ke kan ya ara asalin ta ya ce an gane ko iwadul an idafa wato an kawo aluja din da ya amada bin ya ta idafa asalin zancen ya wailati amma sai aka canza ya din ta koma alif ya wailata wa madahu halakati ya halakata dan adam zai rinka faɗin haka laitani lam attakhidh fulanan khalila kai kaitona ina ma a ce ban rikiwa na ba a matsayin ba daɗi na dan me na mai da wane fulanan wane kaga ba faɗi sunan ba zai shafi dukkan wani wane da wane da wane wanda ba manzon Allah ba wanda ko bai kai ka zuwa ga sunnar manzon Allah ba wannan kowane wani daga ko ne yanzu na gabas ko ne yamma na kudu ko na arewa ko na Kano ko na Katsina ko na wani gari ne in dai wani din nan ba ta farke manzon Allah ya tsora ka ba ranar tashin kiyama ta kai cin zaka kenan ya wailata ya ta laita ni ina ma a ce ni din lam attakin fulanin khalila bar ni tuwa ba a matsayin badadina abinda mutum zai faɗa da kansa kenan ma la yace huwa an ilmi man ya'qilu min ar-rijal wa huwa munsarifun wato fulan wato kinaya ce na an alami an alami man ya'qil alam ne na dukkan mai hankali zuwa mutum ko namiji akan ce masa fulan wani khalilun wato madin ko badadi ما ليس روي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحشر المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف manzo Allah ce za a tafi mutum akan addinin bakatun sa duk wanda ka dauka shine masoyinka abin koyinka akan addinin sa ne za a tafi karan ta kiyama in ka riki mummuni salihi wanda yake kan tafarkin manzon Allah a tafi ku kai da shi din akan tafarkin manzon Allah in ka riki wani wanda ya kauce wa tafarkin manzon Allah a tafi ku a tafarkin wancan din wanda ba manzon Allah ba za a tafi mutum akan addinin khalilin sa fal yanzu ahadukum min yukhalil ko da ɗayan ku ya duba ya ga wa ya kamata ya mayar da shi ba badadin sa wannan hadisi a karfafa Abu Dawud da Tirmidhi ma da yake ruwiya an ruwaito wanda ka'ida malaman hadisi sukan yi amfani da wannan kalmar da nuna abin da aka ruwaito din sahihi ne sai dai kuma shi wannan hadisin sahihi ne wanda bai kamata ba a kawo shi da kalmar ruwiya an gane ku ولهم أبو داود الترمذي ولهما عن أبي سعيد الخدري حديث يا ثبت رواية أبو داود الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا التي لا تصاحب إلا مؤمنا كركي ko in ce abuta da kowa illa mu'minan sai mummuni wala ya'kul ta'amaka illa taqi kar wanda ya ci abinci a gidanka sai wanda yake taqi ne bawan Allah ne salih me ke sa har ka kai mutum gidanka ka shirya masa abinci ba amince ba da wannan to kar ka amince irin amincewar da har za ka yi wa mutum abincin girmamawa sai in mummuni ne da an ka girmama fasiki ka girmama fajiri ka girmama dan bid'a ka girmama kafiri ko ka girmama wani abu daban to kai ma ka san cewa azbar rabbak wato ka fusatar da ubangijin ka kenan amma idan ka girmama mummuni ka girmama ahlus sunna ka girmama salihin bawa ka girmama mai ikhlasi to wannan kai abin da zaka dawo kanka yarkan Allah dan mummune ana so su zanto masoya juna wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd za ka samu a shiddawa al kuffar ruhama bainahum to anan ne kuma ka girmama wanda shi kuma baya ganin baya girma ubangiji baya ganin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina abin da hadisin ke nufi la tusahib illa mu'mina wa la yakun ta'amaka illa taqi wannan shi ma hadisi ne sahihi zai ce ya wala salatu lam attakhidhu fulanan qalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani qadura shi da kansa zai ce laqad adallani wani dinnan hakika ya batar da ni an adh-dhikri daga zikirin ubangiji daga wahayin da Allah ya saukar. ba'da idh ja'ani bayan zikirin ya zo mu ko wahayi ya zo mu wa kana shaytanu lil insani qadura lalle shaytan kuwa marar taimako ne game da dan adam khazul ai bi an yatrukahu zai kyana dan adam daidai lokacin dan adam ke bukatar sa wa yatabarra minhu ya barranta daga gare shi inda bala'i lokacin da wahala kai wahala ko da kafirai da aka fita yakin badar lokacin da shedan ya ga abin da ya gani su su gani ba falamma tara'atul fi'atan nakasa ala akbihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab ya fita asukwa ne gudu ya ga malaiku su su gani ba ita yau kan ba ni ba ku ya ku shugabannin ƙwarai ku ji wa kanku abinda kuka jawo kanku kun ga tafiya ta isu da takalman sai ya gaba in har yana takalmi din amma hausa ce kawai ko ba haka ba ana da ya fita a sukwane ya gudu kamar كما مثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك واتو شيطان للإنسان kadula wanda baya ko ne kamar da kankan jama'a sai mu ta anan saboda lokaci ya ji abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu da wanda muka yi kuskure Allah ya shafi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi sai kafin kamar yadda ka ce ba zai yi ganin Allah ba to malam menene matsayin maganar imamun Nawawi a cikin sharhin Sahih Muslim da yake zai yi ganin Allah a duniya saboda fatan Allah rabbi arini anzur ilayk inda yake domin mustahili ne annabi ya nemi a yi masa abin da ba zai yi ba ina fatan ka saurare ni da bayanin da zan yi maka a takaice kuma a ilmance da malamai su ke na farko dai wannan magana ta imamun nawawi ba haka take ba ba mu ne muka ce ba haka take ba malamai da suke kafin shi da wanda suka zo bayan sa so ne suka nuna ba haka take ba shi ya faɗi iyakacin fahimtar sa kenan wanda imamu malik ibn anas yake cewa kullun yu'khadhu min kalamihi wa yutraku illa sahibu hadha al-qabr kowane mutum a iya karɓar maganarsa a iya kuma ajiye masa kayansa sai ma abucin wannan kabari ne kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kabarin manzan Allah shi kadai duk abin da ya faɗa ta ne kuma duk abin da ya faɗa daidai ne babu kuskure a ciki amma wani mutum wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina balla ta irin sai imamu Nawawi zai iya daidai zai iya kuskure dai kenan na biyu amsarsa kuma tana cikin aya domin lokacin da annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ilayka sai Allah da kimi lan tarani ita lan kamar da ibnu hisham al-ansari yake cewa ana zuwa da ita ne li nafi sayfa'al wato dan kore aikin da zai yi nan gaba ba kore abu har abada ba lan ba ta kore abu har abada amma tana kore yiwuwar abu a nan gaba ina fata an fahimta ma'ana a yanzu ba za ka gani ba kuma nan gaba din ba za ka gani ba amma ba wai nan gaba har abadan abada ba nan gaba a rayuwarka ta duniya har ka kare rayuwarka ta duniya ba za ka gani ba sai dai kuma a lahira to abinda malamai suke cewa tambayar da annabi Musa ya alaihi salam na cewa rabbi arni anzur ilayk ya ubangiji ba da damar in ganka abinda take nunawa halaccin roƙon Allah wannan abin amma akwai mani'i da zai hana ya gaishi ba wai dan ba a ganin Allah ba sai dan akwai mani'i menene mani abin da zai hana ya ga Allah kan a gidan duniya shi da dukkan wani mutum bil adama irin sa abin da zai hana gan shine ginin jikin dan adam a duniyance ba zai iya daukan nauyin ganin ubangiji ba amma a lahira tun da za a canza jiki ne ba irin wannan jikin ba dan jikin duniya an yi shi dan ba zai iya rayuwa ba sai ya ta sai ya ta sai ya kai iska sai rana ta buge shi dan hanci ma akwai nauyi da bisa ne cikin sa to amma jikin lahira ko babu wannan an yi shi dan wani tsarin na daban sannan jikin duniya an yi hilalul khulud ba dan da ba dan zai zo ya kare ya mutu amma jikin lahira kuma an yi hilalul khulud da haka hukunce hukuncin da suke da alaka da jikin dan adam a lahira ba su ne da duniya ba idan a duniya ba zai iya ganin sa ba birin jikinsa ne zai hana yiwuwar ganin sa amma a lahira fa zai ga dan a nan gurin a gidan duniya da dutse da jikin dan adam wanne ya fi kwari wanne ne ya fi kasantuwa dindindin dutse yasa da Allah zai nuna wa annabi Musa rashin yiwuwar ganin sa anan saboda mani sai ce walakin yanzur ila al-jabal ka kalli dutse da nan fa in taqarra makana ya har ka ga ya tabbata ai da yake fa sauka ka tarani to me yiwa za ka ganni kai ma ko gobe ko jibi falamma tajalla rabbuhu lil-jabal sai Allah ya bayyana da hasken sa akan wannan dutse da alahu kan sai mai da dutsen gari gaba daya to in dutsen ya zama gari gaba daya saboda Allah ya bayyana wani bangare na hasken sa jiki yaya inda annabi Musa ne shi ko me zai zama shi ba shi ya zama garin ba da yake dutsen ya zama gari sarra Musa sa'ika shi sai ya faɗi su mambe to da ga Allah bai ma a faɗa lokacin da ya farfado qala subhanaka tumtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yace wa ubangiji sarki ya tabbatar maka na tubu zuwa gare ka lalle ne ne farkon mu ne a cikin mutane to kaga a hukuncin duniya dutse ya fi jikin dan adam karfi tare da haka kuma ga shi bai sauki nauyin ganin ubangiji wato ya dan adam zai dauki nauyin ganin amma a nasara Allah ya nasanta kamar yadda mun karanto aya cikin karatu ko manzo Allah ya nasanta kamar yadda muka dawo hadisi a cikin karatu ina jin wannan kowa zai iya fahimta to anan mota kuma manzo ne mursali kuma yana cikin ulul azumi min rusul yana cikin madan da aka fifita dan yana da shine al-kalim mukallama Allah Musa takliman tare da haka bai samu fallalar ya ga ubangiji ba cikin sai wani ya zo sai ya gashi wanda bai kai matsayin annabi ba amma idan ka ji waɗansu daga cikin gulatun sufiya wanda suka wuce gona da iri cikin sufaye kasan su sufaye kala biyu ne akwai waɗanda ake kira al-gulatu cikin sufaye wanda suka wuce gona da iri akwai kuma waɗanda ake kira al-mutawassitun wato ɗan tsakatsakiya cikin sufaye wanda su abinda suka damu da shi gudun duniya rayuwa ta takassufi kawai da kai tsantseni kowane yana a batan cancanta ina ya fito kafin a ci kafin a sha kafin a yi sutura ibada da sauransu to wannan sufiya al-mu'tadiluna ke to amma sufaye masu gudun duniya a waɗanda suke gulatu cikin sufaye su ne waɗanda suke sun wuce gona da iri a cikin al'amura da yawa daga cikin wuce gona da irin su su suna fifita cewa ma shi wali ya ji annabi wali ya ji manzo gaba ɗaya to kaga anan gurin idan ka ce su ai annabi Musa bai sami damar ganin ubangiji ta za ku ce ga wani mutum wali bai sa shi kuma ya zo ganin sai sai a'a yau ai kai ne baka gane ba ai su waliyai su ai ahalin abin ne ma'ana sun fi annabawa kaga a fakaice zai wa ahalin abin ne ma'ana annabawa ba ahalin abin bane ba kaga wannan shine gulumi da cikin sufanci har ma sai su gina maka da kissar annabi Musa da Khadir to kuma yadda za su idan su sama abin daurin dindi sai su shi annabi Musa kaga annabi ne mursali wanda yake haka ne sai sai kaga shi kadar kuma nabi ne wanda ga ka'ida Khadir shi ma annabi wato Khadir kuma waliyi ne haka suke cewa sai kaga an tura manzo ya tafi wajen waliyi yayi karatu to ana abu ne mai sauki in dai dan an tura ni in tafi wajen ka in yi karatu wannan ya nuna kai tafi ne falala a sai duk da bai haddace wani abin da mahaifinsa bai haddace ba dan ya fi ubangi kuma yadda za ka gane kuskuren shi ne, shi a wajen malamai a wajen malamai masana wanda suka yi bincike annabi sadar annabi ne domin ka duba hadisin bukhari sai wani maka da kai akan wannan da lokacin da annabi Musa ya zo wajen Khabar sai Khabar ya ce da shi kai annabi Musa kana kan wani ilimi da Allah ya yi maka wahayinsa wanda ni ban san shi ba ni ma ina kan wani ilimi da Allah ya yi min wahayinsa wanda kai baka sani ba dan haka kai mun karambani cikin nawa in dai zaka bi ni yanzu ka zo ne dan ka sami wani abu a wuri na wanda kai baka da shi to kaga a nan gurin ba kadai annabi Musa ya fara dan zaka yi istinbati saboda me shi amma Musa ya rike da bai koyawa annabi Khadir shi kuma Khadir ya koya masa da ka ga annabi Musa dai yana da nasu tsantsa wanda annabi Khadir bai kani ba kuma ya ƙari da wani abu na annabi Khadir wanda shi kuma Khadir din bai ƙari da wani abu a wajen annabi Musa ba to cikin su wai fara lafiya sai hadisin bukhari ya nuna kai kana kan wani ilimi da aka baka wahayin sa ni ba da shi ni kuma ina wani ilimi da aka wahayin sa wanda kai baka da shi ka kowa yana mai annabi ne dan wannan kuma qaida ta alqur'ani li kullin da annabikum shir'atan to amma sai zo su sai su gina akan qadar din nan wato ai wali ne annabi Musa kuma annabi ne da ya je wajen sa karatu kenan ya bi shi ilimi to a ce lalle waliyai sun fi annabawa shi yasa yan takifan cikin su suke cewa laqad khudna baharan wa qafat al-anbiya'u bi sahilihi mun keta wani teku da annaba ba a gaba suka tsaya ba sai ita suka ba to kaga wannan ko shakka babu wuce gona da iri kenan a cikin sufanci sufayen Allah da annabi ba su wannan rashin kirkin ba irin su Muhammad ibn eh, irin su Junayd ibn Muhammad al-Qawariri irin su Sahal bin Abdullah al-Tutri irin su Abdul Qadir Jilani ba su wannan rashin kirkin ba sun kama mutane sun dora su akan tulbar Allah tulbar manzon Allah gudun duniya aka so su da shi Sheikh Abdul Qadir Jilani fata yake yi a juya masa dinari da azurfa a juya masa dutse ya zama dinari da azurfa dan ya ce da shi ga talakawa baya kwana da ba a gidansa makaranta ya kaba ta haddar alqur'ani a gidansa abinda duk ya samu ciyar da malamai da kuma almajiran ilimi yake yi yau ka nuna mu wani dan kadiriya da ya bude godin da ya karantar da mutane qur'ani kowa ya kawo dan sai karantar da ke qur'ani kyauta hasali ma duk wanda ya ji su ba zai haddace qur'ani ba billahi lazi duk wanda ya bi su sai in ya kangare zai hadace qur'ani amma in ya bi su rukun takalmi zai sai har ya mutu da zagi hannunka yi ta tsami kullum kana taɓa fatar akuya saboda bandiri billahi lazi hannu kuma ka gaisa duk mai kada bandiri zaka ji wari hannun sai sai in ya je gida ya sa farzul ko ya wanke da omo to ina amfanin wannan abu na karshe wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera shin wai wannan aya tana nuna za a iya kafa hujja akan cewa sayyidina aliyu da matarsa fatima ma'asumai ne yo a cikin ayar ina maganar aliyu din ma gaba ɗaya a ayar ayar fa tana cikin jerin ayoyin da suke magana akan matan annabi ne idan kana so ka gane fasarar su sai ka hada su da juna kar ka dauki wannan gabar in shi a sukan dauki wannan gabar kawai ta tafi bayan ayoyi ne a jere guda biyar ko shida suke bin juna zuwa bakwai guda biyar ko shida ko bakwai na manta da su tun daga fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika kaga azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alina umatti'kunna wa sabbihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah min kunna ajran azima ya nisa annabi kada ya matan annabi